watan maris na shekara 2018 za mu kawo muku irin wainar da aka toya a gasar lig-lig nahiyar turai daga misali mu dawo tarayyar najeriya don sanin irin da aka fafata a gasar premier league na tarayyar najeriya din a yau za mu fara ne da kasar ingila inda ranar asabar da ta gabata a wasan mako na 31 a gasar premier league din kungiyar kwallon kafa ta bournemouth ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta west brom da kwallo biyu da daya stock city ko bata ta daɗi ba a gidanta a hannun everton da kwallo biyu da ɗaya ƙungiyar kwallon kafa ta huddersfield town ita ma bata sha da daɗi ba a hannun crystal palace da kwallo biyu da nema liverpool ta lallasa watford da kwallo biyar da nema inda ɗan wasanta salah ya jefa kwallaye hudu a ciki cikin biyar din wanda ya bashi daman kasancewa dan wasan da ya kowa zai da kwallo a gasar premier league na kasar ingila inda yake da kwallaye 28 kai eh, harry kane na tottenham wanda yake bin sa da kwallaye 24 har ila yau a kasar ingila an fafata a gasar cin kofin kalubale na kasar ingila wato fa cup wasan kusa da na kusa da na karshe inda a ranar asabar din kungiyar kwallon kafa ta tottenham ta yi wajarar da swansea city da kwallo uku da nema manchester united ta doke brighton and hove albion da kwallo biyu da nema a ranar lahadi kuwa wigan ta sha kashi a hannun southampton da kwallo biyu da nema chelsea ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta leicester city da kwallaye biyu daya a yanzu haka an fi da jadawalin gasar kusa da na karshe na gasar cin kofin kalubale na kasar ingila inda za a buga shi a ranar 21 ga watan afrilun 2018 kungiyar kwallon kafa ta charles ne da su haɗu da kungiyar kwallon kafa ta southampton ne a ranar 22 ga watan afrilun 2018 da muke ciki kuma manchester united za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta tottenham idan muka lega kasar spain bangaren la liga mako na 28 da portugal a corona sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya da las palmas valencia ko ta lallasa alaves da kwallo uku da daya kungiyar kwallon kafa ta real society ta sha kashi a hannun gestafe da kwallo biyu da daya real betis ko ta doke espanyol da kwallo uku da nema a ranar lahadi laganes ta sha kashi ko kuma ta lallasa sabiya da kwallo biyu da daya barcelona ta doke kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao da kwallo biyu da nema villarreal a gida ta samu nasara akan atlantico madrid da kwallo biyu da daya salta Vigo kuwa sun sulhunta babu ce tsakaninsu da Malaga Real Madrid ta yi ruwan kwallaye a ragan geruna da kwallo shida da nema inda dan wasanta Cristiano Ronaldo ya je kwallaye hudu a cikin shida da ta samu nasara. Za mu tsallaka kasar Jamus don sanin yadda aka fafata a Bundesliga mako na 27 a ranar Asabar da ta gabata Borussia Mönchengladbach sun tashi uku da uku tsakaninsu da Hoffenheim kungiyar kwallon kafa ta asdok ko ta sha kashi a hanoi da bremen ne da kwallo uku da daya sai hano sai kungiyar kwallon kafa ta hamburg ba ta ji daɗi ba a hannun hata balin da kwallo biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta frankfurt ta doke mainz 05 da kwallo uku da nema kungiyar kwallon kafa ta wolfsburg kuwa ta sha kashi a hannun schalke ofo oh da kwallo ɗaya mai ban a jiya lahadi kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ta kafan dan wasan ta Bash Waye sun doki kungiyar kwallon kafa ta Hannover 96 da kwallo ɗaya mai ban haushi Colin a gida ta doki kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen da kwallo biyu da nema RB Leipzig ta samu nasara akan Bayern Munich da kwallo biyu da ɗaya a kasar Faransa Ligue 1 na kasar Faransa mako na 30 a ranar Asabar Girondins ta sha kashi a hannun Rangers da kwallo biyu da nema Tolis a gida sun sulhunta biyu da biyu tsakaninsu da Strasbourg sai kungiyar kwallon kafa ta Montpellier suka tashi biyu da biyu tsakaninsu da Abidjan ta a gida sun da ɗaya da ɗaya tsakaninsu da Troy sai kungiyar kwallon kafa ta hanga ta samu nasara akan Kon da kwallo uku da nema a ranar Lahadi Cornens ta sha kashi a hako kuma ta yi ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta PSV kwallo biyu da ɗaya kungiyar kwallon kafa ta Mainz kuwa sun sulhunta ne ɗaya da ɗaya tsakanin su da men da Nantes kungiyar kwallon kafa ta San Etienne kuwa a gira ta da kam da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa sai kungiyar kwallon kafa ta olympia Olympiacos Marseille bata da daɗi ba a hannun Lyon da kwallo uku da biyu idan muka dawo tarayyar najeriya kuwa a gasar da aka fafata a gasar premier league mako na 28 na shekara 2010 mako na 13 na shekara 2017 zuwa 2018 a ranar lahadi kungiyar kwallon kafa ta sunshine ta samu nasara akan yobe star da kwallo biyu da ɗaya elkanemi a can maiduguri ta doke ifan uwa da kwallo ɗaya mai ban haushi abiyar warriors kuwa umma ahe ta lallasa wiki tuwaris ne da kwallo biyu da ɗaya nasara united a nasara ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta lobby star da kwallo biyu da daya katsina united a katsina ta doke kungiyar kwallon kafa ta hatland oyere da kwallo daya mai rososhi an daga wasannin da za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta eyimba da kungiyar kwallon kafa ta gora haka wa an daga wasan da za a yi tsakanin rivers united da aqua united sakamakon kungiyoyin biyu suna buga confederation cup wato gasan cin kofi na nahiyar afirka a yau kuma za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kano filas da kungiyar kwallon kafa ta neja ta na da misalin karfe hudu a filin wasa na sani abacha da ke kofar mata a can kan idan muka dawo kuma ci gaba da labarin har ila yau da mu leka nahiyar turai din a kasar spain inda shahararren dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta kasar portugal mai takale da kungiyar kwallon kafa ta real madrid kuma gwarzon dan wasan kwallon kafa ta duniya cristiano ronaldo aje ya cika nasarar jefa kwallayensa uku a wasanni ɗaya wato ya samu nasara inda bature ke kiransa hattrick inda a wasa daya yakan ya jefa kwallaye har uku ya jefa sama da haka to bisa wannan bisa lissafi yanzu haka dan wasan ya yi irin wa'annan samun nasara a wasanni hamsin kenan da ya buga wa kungiyar kwallon kafa ta real madrid a cikin wannan wasannin yakan jefa kowanne yakan samu nasarar jefa kwallo dan wasan ya samu wannan nasara ne a jiya a wasan da suka buga da kungiyar kwallon kafa ta gerona da inda suka doki ko kuma suka lallasa kungiyar kwallon kafa ta Girona da kwallaye shida da uku Cristiano Ronaldo ya jefa kwallo hudu a cikin shida da suka samu nasara kuma ya kasance dan wasan yanzu haka yana da kwallaye 37 ne a cikin wasanni da ya fafata wa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a cikin wannan shekara inda a bangaren La Liga yake da kwallaye 21 kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid dai tana mataki na uku ne a teburin Premier ko kuma a teburin La Liga na kasar Spain din da maki 60 sai Atlantico Madrid wanda ta haura ta da maki 4 wanda take da maki 64 a mataki na biyu ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona tana mataki na ɗaya ne da maki 75 inda ya rage yanzu saura wasanni tara a kammala gasar ta bana iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.